To kamar dai zagayen farko a wannan karo ma dai dubin dubatar mabukata shiga shirin daukar aikin na n power na shan wahalar gaske kafin samun damar aika bayanan nasu. Haka kuma akwai matsalzalu da dama da suka dabaibaye kashin farko na shirin da suka haɗar da saɓanin albashi ga wasu da suka shiga shirin. Bari mu ji daga wani matashi Hamza Abdullahi sakataren ƙungiyar waɗanda suka ci moriyar zangon farkon. to shirin da ya gabata ya fuskanci matsaloli waɗanda ba za su gaza na rashin wayar da kan matasa akan yadda za su nemi shirin ba ta yadda aka dinga samun matsaloli na gurin application wani ya je ya saka account number din da ba nasa ba ta a ƙarshe a zuwa kibiyan mutum ko kuma wani abu makamancin haka ko a'a kundin bayanan da yake kunshi a cikin bbn ɗinsa na banki bai yi corresponding da sunan da ya bayar a gurin neman aikin ba da date of birth da ya saka da wasu abubuwa makamantan haka wanda suka zo suka jawo aka ki biyan mutane albashinsu tsawon lokaci su a bangare na gwamnati kuma bayan da aka samu wannan matsalar su da suka ki biyan su ya kamata su kira su a waya su faɗa musu dalilin da yasa suka biyan su in matsala ce sai su gyara sannan sai su biya su a da daman cibiyoyin da na ziyara dai haka abin yake shabin ya ki budewa amma duk da haka matasa irin su adam sa'id na cewa sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi wato in ka kula za ka ga abin mataki mataki ne zai aka buɗe matakin farko za ka ga yayi yanda ya kamata to amma daga nan fa kuma sai ka ga abin yayi likimo an neme shi an rasa a ai mu yanzu kawai sai ma sai ma mata gani shi ko wannan matashin jikinsa ne ya fara yin sanyi eh tun yanzu gaskiya na fara jin ba daɗi sannan kamar gwiwa ta dan fara sanyi dangane da al'amarin da ganin yadda matasan ke tururuwa shiga shirin dai na nuna a fili yadda jan aiki ke gaban mahukuntan Najeriya na samar da aikin yi ko kuma kafofin rage raɗaɗi To kowane darasi gwamnati ta koya game da matsalolin baya? Malam Hafiz Ibrahim shine mataimaki na musamman ga mukaddashin shugaban Najeriya kan tattalin arziki. in aka kula za a gani tsare-tsaren da aka yi a baya da kurakuran da aka yi an gyara a wannan kara so duk wa'ansu wanda suka cika sharaɗa a wancan wato graduates wato wanda suka yi digiri su ne za su amfana da wannan shiri mutum dubu ɗari uku kuma a wannan kara an sake saka tsare-tsare na musamman To a zahirin gaskiya dai dan wani kaso ne daga jama'an Najeriya za su amfana da wannan shiri na Empower. Abin tambayar a nan ita ce shin me gwamnatoci a jihohi ke yi na tallafar miliyoyin matasan da ke zaman kashe wando? Ga sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji. A tsarin gwamnatin tarayya sun ɗauki matakai na wannan tallafi daban-daban sannan yanzu an fara na biyu to yanzu nan nan da mako kaɗan ita kuma gwamnatin jihar kano za ta ɗora a kan inda na gwamnatin tarayya ya tsaya. Kwanaki talatin ne kaɗai aka ware wa masu neman aikin na 'yan fawa su kammala cika sharaɗan nasu kafin su ji makomarsa a nan gaba. Abakar Isa ɗan dago Arafai Hausa, daga Kano a Najeriya.